الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكثر الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da biyu ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u shehi talha da salafi rahimahullah domin ci gaba da darasin tafsirin alƙur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa mako mako za mu tashi suratu aljin suratul jinni ayoyin suratul jinni ashirin da takwas kuma a jerin gwanan adadin surorin alkur'ani ita ce sura ta saba'in da biyu قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي الجن فقالوا فقالوا سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم ونن سورة سورة الجن an kira ta da suratul jinni saboda an ambaci labarin aljanu a cikinta sannan sura ce surace sura ce da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi sallam da ita kafin ya kaura da garin maka ya koma garin madina kamar yadda muka ambata ayoyinta ashirin da takwas babban saƙon da surar take isarwa shine saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam saƙo ne ga mamme da ya shafi aljanu da mutane baki ɗaya babban saƙon da sura take karantarwa tana karantar da mu cewa saƙon da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam na manzanci da isar da saƙo da da'awa to wannan saƙo ne ga mamme ba kawai ya shafi mutane bane kawai a'a har ya shafi jinsin aljanu sannan kuma sura tana karantar da mu wajibcin yin imani da sabuwan aljanu su kuma aljanu halittu ne da Allah subhanahu ta'ala ya yi su kuma ya sa su suna da tanasuli wato suna hayayyafa kuma sannan Allah ta'ala ya halicce su ne daga wuta kamar yadda hadisi ya tabbata ingantacce annabi sallallahu alaihi sallam ya ce خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارد من نار وخلق آدم ما وصف له an halicci mala'iku daga haske su kuma aljanu an halicce su daga asalin garwashin wuta sannan su kuma ‘ya'yan annabi adam ko shi annabi adam ɗin kanta an halicce shi ne daga abin da aka siffanta muku cewa an halicce shi ne daga tun baya. ne asalin halittar annabi adam alaihi su kuma aljanu asalin halittar su daga wuta ne sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya bayanai a game da aljanu ya zama cikin al'umurul ghaibiyya al'amurra na gaibu duk abin da aka ce al'amari ne na gaibu to ijtihadi baya shiga cikinsa. sa la budda lahu min nafsin sabiti yana buƙatar tabbataccen nafsi duk matsalar da za ka faɗi game da aljanu abin da ake bukata ka jawo aya idan ba aya ba ka jawo hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abinda ba wannan ba to ba a faɗi a game da haƙƙin aljanu domin suna cikin gaibu suna cikin gaibun Allah Allah ta'ala kuma ya sanya su zama a fake ba ma ganin su domin Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da su kuma Allah ya mu labarukan su a cikin alqur'ani a wurare mabambanta kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa shedan daga cikin su yake iblis daga shedan shedan daga cikin su yake shi iblis sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa a cikinsu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza kamar yadda a cikin mutane akwai mutanen kirki akwai kuma mutanen banza sannan alƙur'ani bai tabbatar mana da cewa an taɓa aiko wani manzo daga cikinsu ba ko annabi amma Allah ya tabbatar mana ya aiko manzanni daga cikin mala'iku sannan kuma ya aiko manzanni daga cikin mutane Allahu ya tsati min al rusulan wa minan nas Allah yana zaɓa daga cikin mutane manzanni kuma yana zaɓa daga cikin mala'iku akwai mala'iku manzanni mala'ika jibrilu alaihi salam Allah ya tabbatar da cewa manzo ne innahu laqawlu rasulin karimin ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين to da ka mala'ika jibril manzon Allah sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma ya sha Allah madaukacin sarki baya magana da mutum kai tsaye ma kana li basharin an yukallimahu Allah babu wani mutum da Allah zai yi magana da shi illa wahyan sai dai ya masa wahayi aw min wara'i hijab ko kuma ya magana da Allah subhanahu wata'ala da shamaki baya ganin Allah Allah subhanahu wata'ala shi kuma yana ganin sa aw yursila rasulan ko kuma ya aiko manzo fa yuhiya bi iznihi ma yasha sai Allah ta'ala ya wahayi da izinin sa abinda ya ga damar ya wahayi zuwa ga wannan mutum to waɗannan shimfiɗu ne da ya wajaba mu fahimce su game da aqidatul imani bil jinni aqidar yin imani da aljanu cewa akwai aljanu Allah ya halice su daga wuta sannan ƙa'ida yadda ake mu'amala da aljanu ko kuma matsalar aljanu ba a ijtihadi a ciki ba a kiyasi wannan abin da malamai suka tabbatar ki ba za ka ce ina ganin ba wani malami ba zai ce yana gani a game da matsalar aljanu ba sai ya kawo nassi daga Allah ta'ala qur'anan aw hadisan sahihan tabita ko hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi sallam wannan sura al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ambaci dalilin saukarta a cikin kitabut tafsir a cikin sahihinsa hadisin sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma sannan al-imam ibn jarir al-qabari rahimahullahu ta'ala shi ma ya ambaci wannan hadisin a cikin sa jami'ul bayan da isnadi ingantacce sakiduna na ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana annabi sallallahu ya fita da shi da wasu daga cikin sahabbansa a lokacin ana garin makka suka kama hanya domin su tafi kasuwar da ake ce mata suka kama hanya domin su tafi suku sun tafi wannan kasuwar shikenan a daidai lokacin su kuma aljanu sun tafi liyastariqu sam'a domin su yi sataci daga sama da suka je domin su yi sataci daga sama fahila bainahum wa na samai sai aka sha makanta tsakanin su da sama suka je labarin da suke satowa na wahayi da Allah ta'ala yake ma mala'iku sai suka ji hakan ba zai yiwu ba sai suka zo suka taru do suna hira da junansu suna tambayar junansu suna cewa mallazi hila mallazi hala bainana wa baina khabar sama menene ya sha makanta tsakaninmu da labarin sama da muke sama Shi kenan sai suka raba ma junansu aiki fatafarraqu liyabhathu sai suka rarrabu domin su su yi bincike me ya dalilin da ya sa da kai tsaye suna tafiya su dai su ɗorin tori da fini su hau ɗaya ya hau ɗaya ɗaya ya hau ɗaya har su kai domin su sato wahayin da Allah ta'ala yake ma mala'ikunsa to wannan karan sai suka ji babu labari suka ji sama ke duk kai ba ma sama ke duk ba sai ya zama ana jefo su da yula ana jefo su da yula wasu su faɗi su rijiddige su karairaye wasu daga cikinsu su mutu wasu kuma daga cikinsu su tsira to shine suka rarraba junansu a daidai lokacin wasu malaman tafsirin amma Imam Bukhari bai ambata ba a cikin wannan hadisin nata wasu malamai sai suka ce daidai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa Abba'id a daidai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Abba'id mutanen abba'i suka masa wauta suka ki karɓarsa da shi da sahabbansa suka jijjifi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar dawowa da sallar asubahi sai yana karanta alqur'ani a cikin sallah a daidai wannan lokacin sai aljanu waɗanda aka turo su ɓangaren tihama tihama ɓangaren makka sai suka yi sa'a suka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kasuwa ko kusa da wannan kasuwa da ake ce mata suku ko ka kasuwa ce babba daga cikin kasuwannin larabawa larabawa suna da kasuwanni da suke cin kasuwa a cikinsu suke yin kasuwanci a ciki ba kuma kasuwanci ba kawai kasuwannin laraba ba sun tsaya ba ne kawai a matsayin na cinikayya a a wuce ne na tabazulul ara'i na canjin ra'ayi waje ne na gasa gasar waƙoƙi waje ne na gasar hudubobi waje ne na gasar karin magana waje ne na wata ƙwaƙwalwa da wata harshe da kuma kiyaye yare to manzo Allah yana gab da wannan kasuwar sai ya tsaya da shi da sahabbansa domin su yi sallah sallar asibati sai aka yi sa'a daidai lokacin waɗannan aljanu da aka turo su ɓangaren makka sun zo wucewa sai suka tsaya sai suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani a cikin sallah shine sai aka saukar da wannan ayar bayan wannan surar bayan aljanu sun ji labarin bayan aljanu sun ji karatun alqur'ani kuma sun tafi sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi cikin mutanensu suka ci gaba da musu wa'azi shine aka saukar da قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا kuma daidai da abin da aka saukar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul kahfi wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu anfitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munziri al-imam al-bukhari yace wannan shine saukar dalilin saukar wannan sura mai albarka kamar yadda ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya ruwaito ya tabbatar mana da haka to daga wannan ne sababin nuzul na wannan sura cewa aljanu ne suka zo wucewa suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani a daidai lokacin an hana musu jin labaran sama satar da suke zuwa su je a sama na labarurrukan wahayi da Allah yake ba mala'ikunsa to yanzu babu an sha makanta tsakaninsu da sama to shine suke tattaunawa suka raba kansu domin su je su yi bincike to shine suka samu wannan sakamakon cewa ashe sabon annabi ne Allah ya aiko daga wannan lokacin kuma ba za su sake samun wani ji ba an sha makanta tsakaninsu da sama Shi ne Allah ta'ala ya ce mana kul ilayya ya annabi ka ce uhiya ilayya an mun wahayi annahu na nafarun min aljinn lallai wasu jama'a daga cikin aljanu sun saurara faqalu sai suka ce inna sami'na lallai mu mun ji qur'anan wani abin karantawa ajaban mai ban mamaki wannan aljanu sun yi wannan bayanin ne bayan sun ji karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akwai wasu hadisai da suka zo suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu inna a'tayna kal kautsar wasu kuma riwayoyin ba su ambaci cewa wata sura annabi yake karantawa ba a takaice dai qur'ani annabi sallallahu alaihi yake karantawa ko ne ake karantawa a cikin alqur'ani ko iya. da kan zuciyar mai imani so da ko da ba a ayyana wata sura ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ba qur'ani ne yake karantawa kuma aljanu Allah ta'ala ya koro su suka zo suka saurari karatun alqur'anin annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan sai suka ce inna sami'na lallai mumin ji qur'anan ajaban wani abin karantawa mai ban mamaki lafazin istama'a da sami'a suna da bambanci abinda ake ce ma al-istima' shine saurare saurare ko ya kunshi ka yi shiru sannan ka ba da kunnen ka jan ka fahimta shi yasa Allah ta'ala yake cewa fa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idza quri alqur'anu idan za a karanta alqur'ani fastami'u lahu to ku saurari alqur'anin ba ku ji ba shi ko idan aka ce as-sam'u shine ji kawai saurare ne mutum ya natsu ya ba da kansa ya karkato domin ya ji abinda mai magana yake yi domin ya yadda ko ya fahimta magana da ake masa Shi ne ake ce masa alistima'u amma idan ka ce as-sam'u shine mujarradun ji Shi ne ji kawai da kunni to anan sai Allah ta'ala ce istama'a nafarun min minan jin. wasu jama'a daga cikin aljanu istama'a sun saurara da suka gama ji sai suka ce inna sami'na lallai mu mun ji sun saurara sai suka ji sannan sai Allah ta'ala ce nafarun lafazin nafar malaman lugha suka ce ma dula al'ashara abinda bai kai goma ba ko min salatati ila al-tis'a daga uku zuwa tara shine ake ce masa nafar shi yasa sai a ce salatatu nafar sai a ce arba'atu nafar sai a ce khamsatu nafar a ce sittatu nafar sab'atu nafar thamaniyatu nafar tis'atu nafar da annafar da arrahab kusan ma'anarsa daya ma duna al'ashara min al-thalathati ila al-tis'ati abinda bai kai goma ba amma ya wuce biyu to shine ake ce masa nafar ko a ce masa raha daga waɗannan aljanun sun zo karatun alƙur'anin annabi alhali yana sallah a waccan ayar ta cikin suratul kahfi sai Allah ta'ala ya ce wa id farafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana wa id farafna ka ba da labari lokacin da muka karkato maka da nasaran wasu jama'a min aljinn daga aljanu Allah ya karkato mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su saurari karatun alkur'ani kuma su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam domin a samu waɗanda za su je su ci gaba da isar da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna jinsin su su je su ci gaba da karantar da su duk da akwai hadisi sahihi da ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tafiya ya je ma aljanu wa'azi suka gayyace shi riwaya sai na Abdullah ibn Mas'ud ya ce muna tare da manzan Allah sun salama kawai sai manzan Allah sun salama sai na daina gane shi na nemi manzan Allah sun sama ban gan shi can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ai na neme ka ya ma'aikin Allah ban gan ka ba har na ji tsoro sai manzan Allah sun sama ya ce ai da'ani ikhwanukum min al-jinni fa wa'adtuhum wasu ƴan uwanku ne daga cikin aljanu masu imani suka gayyace ni na je na musu wa'azi Kamar wannan kususiyar manzon Allah ta salama ce daga kan annabi ta salama ba a taɓa samun cikin sahabbansa wani kuma ya tafi ya ce zai ma aljanu wa'azi ba kususiyar manzon Allah ta salama ce daga cikin alamomin da ake gane abu a ce kususiyar annabi a usuliyance shine annabi ya wani abu cikin manya-manyan sahabbansa sahabbansa kwata-kwata ba a samu wanda ya lalata haka to wannan dilala ce ta khususiyya wani ba zai zo daga baya ce to shi ma zai yi ba mun gane wannan sau da haka suka ce falan ma haɗa ruhu Allah ce lokacin da suka halarto inda annabi yake ƙalu an suke da suka ce ku yi shiru ku saurara ku yi shiru ku saurara falamma qudiya lokacin da aka gama karatun alqur'ani wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya suka tafi zuwa ga mutanensu munzirin suna musu gargadi suna musu gargadi da suka je sai suka ce qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم suka ce ya ƙaumana ya ku mutanenmu jama'ar aljanu inna sami'na kitaban lalle mu mun ji wani littafi unzila min ba'di Musa an saukar da littafin nan ne bayan annabi Musa malaman tafsiri suka ce ko dai sun ce unzila min ba'di Musa ne annahum yahudun saboda su yahudawa ne wal yahudu ma amanu bi isa yahuda ba su imani da annabi isa ba so daga malaman tafsiri suka ce ko dai su yahudawa ne wa imma annahum qalu min ba'di musa li anna risalata isa dakhilatun fi risalati musa ko kuma sun ce a unzila min ba'di musa saboda an samu tashabuhi alqur'ani littafi ne da ya kunshi hukunce-hukunce da dokoki a taurama littafi ne da ya kunshi hukunce-hukunce da dokoki amma injila littafin annabi isa babu hukunce-hukunce a ciki littafi ne da ya kunshi wa'azi da gyaran zuciya to shi yasa da suka kalli alqur'ani suka ji yadda alqur'ani yake sai suka ce unzila min ba'di musa an saukar da shi bayan annabi Musa sai suka tsallake na annabi Isa alaihi salam saboda littafin annabi Isa bai yi kama da littafin annabi Musa ba amma alqur'ani shine ya kama da littafin annabi Musa lishtimalihi ala al-ahkam at-tashri'iyya saboda ya kunshi hukunce hukunce na kafa dokoki sabanin al-inji kitabu Isa shi ko littafi ne da ya kunshi kawai at-tarbiyatu ruhiyya tarbiyya ta zuciya malaman tafsiri sun yi waɗannan maganganu kace hadi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim wannan littafin yana kira zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana kira zuwa ga hanya madaidaiciya ya qaumana ajibu da'iyan shi ya ku mutanenmu ajibu da'i Allah ku amsa mai kira daga Allah wa aminu bihi sannan ku imani da shi yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim sannan ya tseratar da ku daga azaba mai radadi wa man la yujibu da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin duk wannan wa'azin aljanu ne suke ma dangin su suke ma ƴan uwansu aljanu bayan sun saurari karatun alƙur'ani daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suka koma suna musu wa'azi to shine nan can kaga sun ce yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim to shine sai Allah ya ce yahdi ila rushd yahdi ila rushd fa amanna ولن نشرك بربنا أحدا يهدي wannan littafin ƙur'anan ɗin abin karantawar yahdi ila rushdi yana shiryatarwa zuwa ga shiriya yana shiryatarwa zuwa ga shiriya fa amanna bihi mu mun yi imani da shi sai muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada daga yau ba za mu ƙara haɗa ubangijinmu da kowa ba a cikin bauta kaga a farko abin da ake bukata ke ce yahdi wannan littafin da muka ji yana karantawa yana shiryatarwa zuwa ga ardushi al-imam ne kafirin yace an-najah wa sadad yadda aka hoito daga al-imam ɗaya daga cin almajiran sai na abdullahi na abbas ya ce a kush annajah wa da yana shiryatarwa zuwa ga annajah tsira da kukuta wa da da kuma daidai idan ka ce a shi ne a sada da ka yi abu daidai wanda ba kuskure bane sannan kuma me ya kai ka zuwa ga annajah fita da tsira da cin nasara to alqur'ani yana da wannan kaga a can suka ce yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim nan kuma suka ce yahdi ila rushd ce fa amanna bihi tunda muka ga yana shiryatarwa zuwa ga shiriya yana nuni zuwa ga shiriya fa amanna bihi sai muka yi imani abu na farko da yake lizumta mana bayan min imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu sake hada kowa da ubangijin mu ba a cikin ibada ubangiji shi kadai za mu bauta ba kaga abin da ake bukata kenan malaman mu suna cewa la yasihhu al-iman illa bil kufri bit taghut ba zai yiwu mutum ya zama mai imani ba sai idan ya kafirce ma والطاغوت كل ما عبد من دون الله على رضا منه طاغوت شيني duk wanda aka bauta ma ba Allah ba kuma ya yadda da wannan bautar ko kuma ba zai iya inkarin wannan bautar ba shine ake cewa tagut shine aljanu suka ce fa amanna mun yi imani da alqur'anin nan so da ka a can sai suka ce ya qaumana ajibu da'iyan Allah wa aminu Tunda da mu mun yi imani da shi to kuma ku amsa kira me kira daga Allah sannan wa aminu bihi sannan ku gaskata shi ku yi imani da shi ba in kun yi imani da shi kuma ba shi kenan ba akwai sakamako wannan aljanu sun fara wa'azi ke na farko sun tabbatar ma da mutanen su cewa sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da saƙon da alƙur'ani ya zo da shi so da ka sai kuma a na biyu sai suka ce ma mutane su ma su yi imani suka ce ma ƴan uwansu kai su ma su yi imani da haka wanda kuma dama da awa ce kullum mai da awa ana son ya zama awwalul mu'mini ya zama shine farkon wanda za su yi imani lokacin da kake ce ma mutane su yi wani abu to kai ma kuma su fara ganin kana yi wannan abin da malamanmu suke ce masa at-tarbiyatu bil qudwati at-tarbiyatu bil qudwati hasana tarbiyya ta hanyar kyakkyawan kwaikwayo wanda kake ma tarbiyya idan ya ga hanyar da kake bi to za ka kuma ta sauƙi kai tsaye ya bi ka wani zubin ma ba sai ka ce yi ba ai sun ce menene wai idza kana rabbul baiti lit-tifli fa ahlul baiti fi ma humur arraqasu ai idan mai gida ya dau ganga yana bugawa to ai siffa yan gidan kawai kowa sai kama rawa mai gida ya dauko ganga yana bugawa to ai ba zai rawa ba a gidan kaga matar ya kamata ta fara takawa ko matar sannan su ma yan biyu kowa zai zama mai rawa tunda mai gida yake buga ganga sara litifli dariban to fa ahlul baiti shi ma humur raqasu in gida ko shi rawa me za su yi ba rawa ba to to aljanu suka ce su sun ji alqur'ani sun yi imani da shi saboda haka sai suka ce gashi sannan wannan na karantar da mu a da'awa duk lokacin da zaka kira mutum to labudda an tu'allil ka nuna masa hikimar abin da kake gayyata shi zuwa gare shi ba haka nan kawai ka ce masa yadda da abin da kake faɗi ba أعلل علل بعد الاستدلال ثم التعليل bayan ka faɗi hujja to ka faɗi kuma ka fito masa da romo da sakamakon da zai ke samu kaga sun ce yahdi ilal rushdi a can kuma suka ce me yahdi ilal haqqi wa ila tariqin kuma tabbas aljannin nan a lokacin sun san laisu ala laisu ala rushdin laisu ala haqqin sun san ba kan gaskiya kike ba to lokacin da kake ma mai da'awa kake ma wanda kake ma da'awa da'awa sai ya zama kana masa ta'ayili, kana fito masa da dalilan da ya suka sa kake kiran shi zuwa ga abin da kake son yayi to ya fi saurin amsa saboda haka suka ci gaba da bayani suka ce wa annahu ta'ala wa annahu ta'ala ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا كما للي جد ربنا الأمر أبنجتم تعالى يا أوكتا mattakhadha sahibatan kuma ubangijin nan namu bai riki sahibatan bai riki mata ba wala waladan balle kuma a ce yana da ka ci gaba da wa'azi kaga wannan ayat tana nuna mana lokacin da zaka yi ma mutum da'awa at-tauhid awwalan at-tauhid muqaddam tauhidi ake fara gabatarwa idan aqidan mutum ta inganta to komai ta ce masa sai wannan uslubin annabawa ke annabawan Allah ba dadewa muka baro suratu nuhin alaihi salam mun ji da abinda annabi nuhu alaihi salam ya fara bada abin tauhidi da tauhidi ya fara to duk annabawan Allah gabaki ɗaya manhajin su ɗaya ne shine tauhidi suke fara kira zuwa gare shi idan tauhidi ya tabbata sai sauran abubuwa sun ɗabiwa ba kuma daidai lokacin da ake kiran mutum zuwa ga tauhidi ya amsa ko da ba a kawo masa sauran abubuwa na addini ba to ana fatan idan ya mutu Allah subhanahu wata'ala ya kauda kai game da abubuwansa da bai aikata ba misali an karantar da shi yayi imani yanzu babu dadewa ya karɓi kalmar shahada sai kuma Allah ya karɓi ran kaga dama abin da ake bukata shine ya zama ya karɓi tauhidi ya yarda da Allah subhanahu wataala shikenan matakin farko kenan sauran sha'airud din su kuma suna zuwa baya hadisin sayyidina Mu'adh dan Jabal radiyallahu ta'ala anhu yana shaida akan wannan sadaka su ma aljanu abin da suka fara yi kenan suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina kuma lallai al'amarin ubangijinmu ya girmama kuma ubangijinmu mattakhadha sahibatan bai riki mata ba wala waladan balle a ce yana da da wanda bai da mata ina zai samu da qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid wa lam yulad ba a haife shi ba kuma bai haifa ba bai haifa ba kuma ba a haife shi ba lam yalid bai haihu ba wa lam yulad sannan ba a haife ba ba haihu wanda aka yi bai da mata ya za a yi ce ya da gazawa ke sa mutum ya tunanin samun da mutum yana haihuwa ne fatansa shine liyaji da man yurabbihi fi shaykhukhati tuhulatihi in ja shi mutawalli sha'arawi rahimahullah yace kana samun ɗa ne kana fatan ka haihu domin ka samu wanda zai rene ka a lokacin da zaka yarinta tsufa domin ana juyewa Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba zaka koma zuwa ga rauni lokacin da ka koma zuwa ga kana buƙatar wanda zai tallafe ka ya taimake ka Allah baya buƙatar saboda Allah ya kore ma kansa mata ya kore ma kansa ɗa saboda ka su ma aljanu har sun ji wannan kuma sun yadda da wannan har sun tafi sun je sun fara isar da wannan saƙon ga al'ummar. lafazin aljaddu a larabci yana da ma'anoni da yawa shi yasa hatta a wannan mahallin malaman tafsiri tun daga sahabbai kamar irin su ibnu mas'ud ibnu abbas da almajiran su irin su ikrima irin su mujahid jabar dukkaninsu sun tattauna a akan lafazin jaddu da aka ambata a nan wasu daga cikinsu suka ce jaddu na nufin al'amuru al'amarin ubangijinmu jaddu rabbina ai amru rabbina wasu kuma suka ce jaddu na nufin sha'anu da sha'anu da al'amuru kusan ma'anarsu ɗaya da hausa wasu kuma suka ce aljaddu al'udura ikon ubangijinmu wa annahu ta'ala jaddu na, ai wa annahu ta'ala qudratu rabbi lallai ikon ubangijinmu ta'ala ya ɗaukaka saboda haka mattakhadha sahibatan wala walada ubangijinmu bai riƙi ɗa ba bai riƙi mata ba balle a ce yana da ɗa sannan a larabce lafazin jaddu zuwa da ma'anar kaka kaka kakanka huwa sannan lafazin aljaddu a larabci yana zuwa da ma'anar alghina wadata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ay wa la yanfa'u zal gina minkal gina wadatar mai wadata ba ta amfanar da shi daga barinka duk wadatar mai wadata yana buƙatar Allah ta'ala yasa Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala yake sani a cikin al-aqida at-tahawiyya aqida al-aqida at-tahawiyya yake cewa ولا يستغنى عن الله فمن استغنى عن الله طرفة عين كان من أهل الحين ba wanda ya isa ce shi ba ruwan shi da Allah bai bukata daga Allah duk wanda ya ji a ransa cewa shi ya wadata daga barin Allah bai bukatar Allah wal iyazu billah to kana min ahli ya kasance cikin halakakku yan wutar jahannama su ne ahlil al ne to ne nan mala'iku aljanu afwan suke ce ma mutanensu ubangiji al'amarinsa ya ɗaukaka kuma ubangiji subhanahu wata'ala battakhadha sahibatan bai riki mata ba wala waladan kuma balle ya rikida ba yi da mata balle ya haihu Fahima na nufin zauja mata sannan suka ci gaba da bayani suka ce wa annahu وأنه كان يقول كثيرنا على الله شرا وأنه كما يدعى الأمر يكمل بمثل كان يقول سفيهنا wawan cikinmu yana cewa alallahi ga Allah shafatan yana faɗin ƙayya shafatan zuwan yana faɗin ma Allah ƙayya faɗin ma Allah ƙarya ne ittakhadha Allah walada ƙarya ne wannan cewa da suke yi Allah ya riƙi ɗa wanda Allah sai da ya nuna mana girman wannan magana Ya ce yace takadu samawati na min wa tanshaqqu al-ardu وتخر الجبال هدا فمن كانت لماذا جلت أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا تكاد السماوات يتفطرن كما صورا كرست تكيتي وتنشق الأرض كسات تسعاجي وتخر الجبال هدا سن من يمن يندوها سوسا manya-manyan duwatsu waɗanda Allah ta'ala ya ce wal jibala audada su suka zama makasa turaku su ma su rikito su babbaɗo kamar ka tambaya ka ce saboda ne Allah ce an da'u lirrahmani walada tunda suka ce Allah na da wannan mummunar kalma ce danganta ta zuwa ga Allah shi yasa shi yasa shi yasa sagiduna abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma yace shi a wajensa duk kirista mushriki ne yace duk kirista mushriki ne yace mutumin da mutumin da ke cewa Allah na da kuma yace Allah uku ne yace akwai wanda ya kai shi shirka da kafirci Allah ta'ala ya ce wa ma yin baghi lir rahmani an yattakhidha wal ai da ya kamata sai san a ce Allah na da da ba shi yasa Allah ta'ala ya ce manzon Allah ta sama ya ce ma mutane qul in kana lir rahmani waladun fa ana awwalul abidin qul in kana lir rahmani waladun ce ne da su idan Allah yana da da in har Allah na da da to fa ana awwalul abidin ni ne bakon wanda zai fara bauta ma dan na in Allah na da daka ce muku to zan fara bauta ma dan to kalma ce ha aljalu ga su al-imam ibn kathir rahimahullah ta'ala yace a cikin tafsirin sun ce safihu da ce kullu man nasaba ila Allah as-sahibata wal walada fa huwa min duk mutumin da ya ce Allah na da daka ya ce Allah na da mata to wannan shine wawan gaske in kana neman wawa ka same shi to wannan shine shugaban wawaye wanda ka san balarabe ya ce ciwon da bai da magani shine ciwon wauta ya ce ni kulli da'in dawa'un yustatabbu bihi illa al a'yat man yudawiha kowanne ciwo na da magani amma banda na wauta in mutum ya zama wawa ba yi da maganin da ka iya bashi duk magungunan da za ka kawo to a ayat alhamaqatu al-atibba'a wawanci ya gaji yadda likitoci wannan cuta ce babba safaha ce danganta ma Allah ta'ala da to daga aljanu suka ce wawan cikinsu ko wawayen cikinsu suna ce ma alallahi shafaqan suna faɗa ma Allah maganganun ƙarya mugayen maganganu wancan magana ta bayi cewa ittakhadha Allahu sahibatan aw walada cewa Allah ya rigi mata ko na wal iyadu billah suka ci gaba da bayani nan duk bayanin aljanu ne Allah yake yi to mana wa anna dhalalna wa anna dhalalna aylan taqulu wal waanna anna zananna kuma lallai mu mun zata allan kulan insu cewa mutane ba za su rika faɗi ba waljinnu da aljanu alallahi ga Allah kadiban ƙarya mu zatanmu muna zaton cewa mutane da aljanu ba za su yi ma Allah ƙarya ba sai ga yi ma Allah ƙarya har yadda suka ma Allah ita ce ittakhadha Allah sahibatan wa walada cewa Allah na da mata kuma Allah na da ɗa kaga a cikin mutane akwai masu wannan aqida ko su ne kiristoci su ne kiristoci su ne suke ce ma Allah suke danganta annabi Isa alaihi salatu wa salam su ce masa dan Allah munar magana munar magana suke faɗa ma Allah su ce Allah na da ɗaki ne annabi Isa kuma gashi da Hausa suke faɗi inda fulatanci suke yin maganganun su suna faɗi da fulatanci kowa na ji kuma kowa na fahimta ba wani tawilin da suke in addu'a za su yi wal iyadu billah Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki da Hausa a gidan rediyo wannan wanda maganar da Allah ta'ala ya ce saura kin sama ta takke ce ƙasa ta tsatsage ta rurrufta duwatsu su rirrikito saboda wannan magana ittakhadha Allah walada munar kalma ce sadaka kace su zatan su ai mutane da aljanu ba za su tsamma Allah ƙarya ba amma sai gashi sabanin zatan su sai ya kasance taqulu al-insu wal jinnu ala Allah kadiba ala khilaf dhanni sabanin zaton su sai gashi mutane da aljanu suna ma Allah ƙarya suna cewa Allah ya rike rikida akwai ƙayyar tafi wannan girma babu ƙarya da tafi wannan girma sannan sai Allah ya ce wa annahu kana rijal wa annahu kana rijalu من الإنس يغضون الرجال يغمرون بالجاهل من الجن فزادوهم وأنه كما يد لمرين كان رجال من الإنس أقوي وسما زاجين جفت متاني يعوضون برجال من الجن سناني من أري تحنر وسما زاجين جفت الجنوب فزادوهم رحقا sai suka ƙara musu girman kai sai suka ƙara musu girman kai hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da can kafin zuwan musulunci idan nazala nasu wadiyan idan mutane suka sauka a wani kwari qalu sai su ce na'udhu bi rabbi hadha alwadi min sharri sufahaihi sai su ce muna neman tsarin ubangijin wannan kwarar wato shugaban aljanu kenan min sharri su fahaɗihi da ya tsare mu daga sharrin wawayen cikinsa abinda mutane suke kafin zuwan musulunci ke musulunci kenan a jahiliya idan mutum ya ci wani zango aka yi tafiya aka zo wani waje haka aka ce to a ɗan tsaya a huta to kafin a huta to sai masu uban tafiya na mutane sai ya tafi shi kadai sai ya ce to bari mu je mu nemo izini tsaya ku tsaya kar ku zo nan wajen tukuna sai mun je mun nemi izini in an ba mu izini shi kenan sai mu zo in ba ba mu izini ba mu yi gaba to shine sai ya daga muryarsa sai ya ce uzu bi rabbi hadha alwadi min shabbi sufahaihi idan yi wannan kowa zai ba shi izinin kowa zai ba shi izinin in dai waɗannan maganganun shi nan sai ce to duk kowa ya shigo in zilu in zilu sai ku zazzo ku sassako ku sassako kowa ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo Allah ta'ala ya aiko shi sai manzon Allah ta sallama ya canza wannan shirkar da tauhidi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya sauka wani waji ko ya ci wani zango a tafiyarsa ko ya shiga sabon gida ko ya shiga wani waje sai ya ce hudu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq manzal sama ce lan ya yadurruhu shay'un shin ya zo ya sauka wani waje ce hudu bi kalimatin lahi tamma ko at-tammati da jami'i min sharri ma khalaq ya Allah a'udhu bi kalimatin lahi tammati ina roƙon Allah da kalmomin kalmominsa cikakku ya tsare ni min sharri ma khalaq daga sharrin duk abin da ya halitta wanda su ne ce lan yadurruhu shay'un hatta yaqtahi ba wani abin da zai cutar da shi har kuna ma ba za ta hange shi hatta yaqtahi har sai ya tashi ya bar wajen a wata riwayar a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharrihi min min min min min wa iqali ya Allah ka tsare ni ina neman tsarin ka ya Allah da kalmomin Allah waɗanda suka kasance cikakku daga ushin Allah da kuma azaba mutum ya faɗi wannan to ya samu kariya ba wani abin da zai cutar da shi har ya bar wannan wajen kuma kaga wannan sirri ne da ya sa wannan zikirin aka sa shi daga cikin azkarun sabahi wal mata yana ɗaya daga cikin zikirin safe kuma yana cikin zikirin maraice A a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ana yi da safe kuma ana yi da maraice kuma su uku uku ko ana yi su uku da safe kuma ana yi da maraice bayan da asar duk ana yin wannan su uku ake yi. A a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq a yi da magariba a yi da asubahi sannan kuma a yi da la'asar kaga wannan sirri amma da kafin zuwa musulunci lokacin da ake shirka sai ya kasance in mutum ya sauka sai ce a'udhu bi rabbi hadha alwadi min sharri sufaha'i shine aljanu sai suka kara girman kai amma a halittar jinsin aljani jinsin mutum ya fi jinsin aljani girmama wadda Allah ta'ala yama ɗan adam ta fi girmama wadda yama Na sosan alƙur'ani sun tabbatar da cewa jinsin ɗan adam ya fi jinsin aljani saboda bai kamata ɗan adam ya ji tsoron aljani ba ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا ولو انت تفصيل تقول على كثير خنا يتوى على جميع سن جنسي أجي مقانا شي مكة كيف جاز أكن دكا على السن مكا سنة الله تعالى يتوى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ika mun halicci dan adam akan kyakkyawan diri kan kyakkyawan diri shi yasa الشيخ محمد العمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب مذكرة في أصول الفقه هنا مغنى أخي قياس هي تبقو أسلم هل الجني إبليس شيطان shidan an ce ma annabi adam alaihi salam sujada ya ce a ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin shi ana khayrun minhu ni na fi khalaqtani min nar ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halicce shi daga yamu الشيخ محمد العميد الشنقيطي رحمه الله يجي أول من قاس قياسا باطلا إبليس عليه لعنة الله حكم دفاعي يا قياسي مرجو شين شيطان حيث قاس أصل خلقه بالخيرية وقاس أصل خلق آدم بالسفلية ya halicci ya iddi'a'in cewa asalin halittarsa shi ya fi annabi adam sai ya ce halakta ne min narin wa halaktahu min tsi ni daga wuta ka halicce ni shi kuma ka halicce shi daga yambu to ne a shek muhammadu aminu shirkiti rahimahullah ta'ala yake cewa mu ɗauka cewa ma wuta ta fi yambu mu ɗauka haka abinda malaman mandiki suke ce masa a taslimul jadali sai ka ce ma abokin musun ka tona yadda mu je saboda musu ya daɗi saboda idan ka ce bai ka yadda ba asalin musun da ake kansa za a aje shi a tsaya akan wannan ɗan ƙaramin musun akwai babban musu in ya kawo wani ɗan ƙaramin musu sai ka ce masa tona yadda mu je mu je na yadda na ji mu je shine balarabe yake ce at-taslimul jadali to a shekha minu ya ce mu ɗauka cewa wuta ta ci yinku to ai ba kowa ba ne don asalinsa ya kyau sannan kuma shi ya zama mutumin kirki mutane nawa ne iyayensu mutanen kirki amma su ko mutanen banza ne saboda idan wuta ta ci yanku to shi shaidan bai kamata ya ce ma Allah madaukakin sarki ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ba domin zai iya yiwa e eh, wuta ta fi yanku amma kuma dan da yanku ya haifa sai ya fi dan da wuta ta haifa ɗaya kenan sannan ya ce a ai bai kamata mutum kullum ya alfahari da asalinsa balarabe yake cewa laisa alfata man yaqulu kana abi innal fata man ya yaqulu ha anaza ba cikakken mutum bane wanda zai zo ya ce kana abi babana shine wani innal fata man ya yaqulu ha anaza mutum cikakke ne wanda zai zo ya ce ni ne wani ni ne wani shine wani yake cewa la in fakharta bi aba'in dawi hasabin faqad sadaqta walakin bi ma wadadu idan kai alfahari da iyaye maɗaukaka, ka ce ai babanka shine wane dan wani ɗan wani dan wani dan ne? ana jin ku a gari ta ce ka faɗi gaskiya amma tur da ɗan da suka haifa kai kenan tunda kai baka zama kamar su ba saboda abin da ake bukata shine ko asalin ka bai da kyau to kai ka zama mai kyau in kuma asalin ka na da kyau to kai ma ka zama mai kyau amma ba a alfahari da asali kai ko ba mai kyau ba ba mutumin kirki ba ka ce babanka mutumin kirki ne inna wa in hasunat awailuna lasna ala al-aba'i nastakidu nabni kama kanat awailuna tabni wa na'malu mithla ma amilu me hikima yace inna wa in hasunat awailuna mu ko iyayenmu na farko sun yi abu mai kyau lasna ala al-aba'i nastakidu ba ma dogara ga iyaye mu ta iyaye mu sun yi abin arziki ko ko ba mu abin arziki nabni kama kanat ta tabni za mu gini kamar yadda magabatan mu suka yi wa amalu misla ma amilu sannan mu irin aikin da haka ake bukatar ka zama to da kage shedan da ya ce ma da ya ce ma Allah shi ya fi annabi Adam saboda an halicci annabi Adam daga yamfu shi kuma an halicce shi daga wuta ai a wajen sa wai wuta ta fi yamfu sau da aka tun da shi daga wuta yake ya fi annabi adam tun da uwar shi wuta ko asalin shi wuta ya fi asalin annabi adam yanzu ya shan muhammadu lamini iri sai ce to kuma ba haka bai wuta ba ta fi yambu ba yambu ya fi wuta shan muhammadu lamini iri sai da ya lissafa dalilai sun kai goma na fifita yambu akan wuta a ciki yake cewa sifatun na wuta siffarta ita ce a tafri raba abubuwa take yi idan aka ce wuta ta sauka waje me take yi tarwata al'amari take amma wa sifatu tin aljamu yanku ko duk lokacin da ka kaji an ce ana amfani da yambu ne za a yi za a gina gida ita ko wuta idan ta sauka a gida wani iyazu billahi me take matsa sai ta tarwata shi kaga yanku ya kuta sannan na biyu sifar wuta shine girman kai da rashin jin magana da nuna isa ƙyar asha na haka ƙyar sai ta kona gari saboda girman kan siya ana ana da tana hawawa ana fesa ana watsa ruwa tana ƙara ko tana sama tana barin ƙasa ita ko ƙasa abin da aka santa da shi shine natsuwa shi yasa kana zuba mata ruwa sai ta rika haɗewa sai ta rika haɗewa to haka ashik muhammad al-amin shankidi ya tama shaidan rafi ya tama iblis rafi ya ba iblis raddoda masu yawa ya faɗa masa hujjoji ta cewa yambu ya fi wuta so da ka annabi adam alaihi salam ya fi iblis shi yasa mata Allah ta'ala ya ce ya masa sujada ya masa sujada ai yana cikin waɗanda aka ma tambaya ya kasa suka bada amsa suka kasa bada amsa ko bai ciki yana ciki yana cikin su aka ce su yi su faɗi sunayen waɗannan abubuwan suka kasa sai ya faɗa sai annabi adam alaihi salam to daga asalin halittar annabi adam alaihi salam asalin halittar mutum ta fi asalin halittar aljani to daga babu dalilin da zai sa ɗan adam ya rika jin tsoron aljani to shi yasa su kansu aljanin da kansu gashi sun faɗi وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا su suka kara musu girman kai yan adam su suka ba shaitanu girman kai suka rika su sun isa kuma a ƙidar a adam tunaninsa duk siffofin da zai ba duk siffofin da yake ba aljani bai ganin aljani amma siffa ce mummuna duk inda za ka ji an ba da labarin aljani a tunanin ɗan adam to yana ba da wata halitta ce mummuna halitta sai dai a labarka da daga baya in mace ce sai a ce kyakkyawa ita kuma daga baya a tatsuniya ne ko ta ce wai tana da kuma kofato wai dukkan da to ta take da shi wai mata aljani eh aljana mace wai kofato take da shi ko akwai labarin kofat ko a cikin littafan da ake kirantawa to duka waɗannan ba na sosa bane suka tabbatar da su cewa aljani siffarsa mummuna ce ko aljana mace tana da kyau amma kuma tana da kofato duk waɗannan tunani ne hayalat ne dan adam ba ka raba shi da hasashe duk lokacin da dan adam ya zauna abinda bai taba gani ba zai rika neman ya suranta shi to shine sai tunanin shi ya ba shi haka Ka kaga imrul qais ai haka ya faɗi ai ya nuna cewa aljani ke mummunan mutum yana faɗin yana faɗin yana faɗin siffarsa shi kan kansa da siffar ta ko yace ayaqtuluni wal mashrafiyyu madajibi wa masnunatun zuqun ka anyadi aqwali yace ha waye sai kashe ni ai ba wanda ya kashe ni ni da nake matashin kai da makamai ta kubba na kuma ga su a tsaitsaye kawunan su ka anyadi aqwali kaman haƙoran aljanu fatalwoyi aljanu kaga haƙori ka mara kyau kenan gantsu kenan ko gatso gatso kenan ba kyau in hakori ya zama gantsu, ai kaga bai da kyau duk waɗannan tunani ne na ɗan adam amma ba na tsosa ba ne suka tabbatar da su so daga babu dalilin da zai sa ɗan adam ya rika jin tsoron aljani Allah ta'ala bai sa masa haka shi ya sa mutum ya rika jin tsoron aljani har yana jin aljani zai iya masa tasiri a tare da shi nau'i ne da ya shafi aƙidar mutum ko bai kamata alakantar da mutane akan haka bai kamata mutane su zama kullum tunaninsu shine aljani zai min kaza ba aljani zai min kaza ba a'a an baka zikirura aljani tabbas Allah zai iya sallafa shi ya iya cutar da kai kamar yadda Allah ta'ala zai iya ba ɗan adam sulɗa wanda kake ganin shi ga ka tare da kai ya iya cutar da kai to shi yasa aka ce dukkan nemi tsari daga sharrinsu قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس sannan Allah ta'ala ya faɗi cewa akwai shaidanu a cikin mutane akwai a cikin aljanu kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'd zukhrufa al-qawli dhuhura sadaka akwai shayatin al-insi akwai shayatin al-jin jinni akwai a shaytan al-insi akwai ash-shaytan al-jinni da akwai akwai shaytani a cikin mutane sannan akwai shaytani a cikin aljanna dukkanin su Allah ka tsare mu daga sharrin su ga baki ɗaya. waɗannan su ne wasu daga cikin jawaban da aljanu suke yi ma mutanensu bayan sun ji alƙur'ani daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma sun fantsama sun koma zuwa ga mutanensu suna isan musu da saƙon Allah ta'ala bayan su sun yi imani da wannan saƙon na Allah kuma sun yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai karatu na gaba za mu tashi aya ta bakwai kuma za mu ji jawaban da aljanun suka ci gaba da yi ma mutanensu insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum assalam wa rahmatullah ai shi manzan sama ba kamar sauran mutane ba ne shi yana da mu'jiza manzan sama ya je sama wa zai iya zuwa sama manzan sama ya je inda ba wanda ya taba zuwa hatta mala'ika jibril bai je inda manzon sama ya je ba hadisi sahihi ya tabbata da aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da suka tafi da mala'ika jibril tare suka yi ta tafiya tun daga sama ta daya har suka kai sidratul muntaha sidratul muntaha magariyar tukewa mala'ika jibril da aka zo wajen sai ya ce wa minna illa lahu maqamun ma'lum kowanne daga cikinmu akwai matsayin da Allah ya aji shi so daga daga nan wajen Allah bai ce in wuce ba saboda haka ci gaba da tafiya ka kai kaɗai? so daga manzo su salama ya ci gaba da tafiyar da shi kaɗai, ya tafi inda babu wani wanda ya taɓa zuwa da kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi Allah ya bashi dama zai iya magana da aljanu ya gansu ya isar musu da sakon Allah amma Allah bai ba wani wannan damar na cewa ne duk wanda ya ai abin da ake ce ma shaytan shine man kharaja an ta'ati Allah ta'ala fa huwa shaytan kullu man kharaja an ta'ati Allah ta'ala fa huwa shaytan duk wanda ya fita daga yi ma Allah biyayya to sunan shi shaytani ka gane shi ne ke ce mishi shaytani wanda bai bin biyayya ga Allah shi ake cewa shaytani mafhumi am kenan na shaytan duk wanda ya fita daga da'ar Allah daga shaytan sifa ce kowa zai iya dauka ya fama kansa amma iblis to shine asalin sunan wancan din babban shaytan din shaytanun ta ce amma iblis to wannan sunan sa mun fahimta to daga shaytan kowa zai iya zama amma iblis to shine iblis ɗin can wancan babban babban ɗan ɗan. Allah ya tare mu daga sharri na'am assalamu alaikum salam na'am eh so uku shi ma a uzu bi kalimatin lai ta mati min sharri ma kala so uku ai hatta yara da ake musu a tufa musu ai so uku ake musu hadisi ya tabbata so uku ake da safe za a yi uku da maraice ma za a yi ci hmm. ina jin ko mai hisul muslim ai talata marratin ne eh, nan sa'id bin wahab al-ahfani dan karamin littafin atta ko shi ya faɗi su uku ake yi to kuma dama in ya faɗi magana a ƙasa yakan aje ba sai ya faɗi inda ya ci rafi wannan magana ko tana cikin sahihul bukhari ko tana cikin sahihul muslim ko tana cikin ɗaya daga cikin sunan da ake da suna hadisi to daga sun uku na wannan takaddar tana da tsawo Allah ya gafarta wa malam na rubuta wannan takarda dan karamin rubutun nan nawa dan a faɗakar da 'yan uwa musulmi na abin da nake gani na masu sallar kayan kamfani da suke shigowa nan cikin jikinku kuma kiristoci ne na ga suna yawan raɓar wannan masallacin kuma suna yaudarar mutane da cewa ka siya ɗaya a baka ɗaya kyauta mazan a layuka matan kuma a cikin gidan mutanen musulmai suke shiga a gani na anya ba suna leƙen asirinmu ba ne mu lura mu kula Allah ya tsare to waɗannan masu zuwa suna tallace-tallacen abubuwa hatta irin abubuwan da suke zuwa da su da irin shigar da suke ya saba mu da musulunci da ya zo da shi ni ban ga dalilin da mutum zai tsaya ya daina siyan waya ko katin layi layi na waya ko tabulu ko indomi a bakin titi 'yan mata suna rawa da ƙananan-ƙananan siket sun sa ƙatotuwar rikoda sun cika gari da ita ko da a nan aka tsaya misali ba a gano wani makirci a ƙasa ba ya isa a ce mutum in yi waɗannan mutanen ya kau da kai kan ma ya sai suke talla da abubuwan da suke zuwa da su sun saba ma addini a ce tallace amma kuma da kiɗa ka ga yara da almajirai sun sun cika bakin motar kamar kudaje ga kiɗa sun sa ana ta rawa ana ta rawa Ko suna tallar nokiya ko suna tallar layin itifala ko suna tallar layin in abin nan ko suna tallar taliya indomi ko wani sabulu daga cin sabulai da can a bakin titi za ka gansu abin da kai ci yanzu sai ka gansu suna bin layuka suna shiga kwararo-kwararo na unguwanni kuma da shiga wacce ba ta musulunci ba a babi na talla ko da misali suna da wata manufa da suna da wayo ai sai su kalli irin al'adunmu ko kuma da suna girmama mu amma wani matsayi ne muka kai a ƙasan nan mun kai matsayin walakancin ya kai walakanci suka ba abin da ake girmamawa na ba mu da wani hakki da ake tsare mana amma mai talla a wayansa da muna ƙanana irin masu tallan manjan nan waɗanda ba musulmai ba in za su shiga gida za a gansu sun yi shiga alaƙalli ta hausawan da da atamfa da lullubi ba musulma ba ce kafira ce kirista ce amma tana tallan manja za ta shigo gida ba za ta zo muku da shiga da ta ga dama ba da wannan ne ni da wayona na san matar da tafi shiga ta tarka siyar ma da mutane man gyaɗa ashe akwai injin oil a ciki da ta sa mutane dan layin akai ta tsurewa aka yi kwasan mutane suna ana kai su asibiti kaga mu rashin faɗakan mu yayi yawa mu ta koma kaman irin rayuwa kawai rayuwa gidajenmu sun zama kawai kaman-kaman-kaman, kamar kaman ramukan burgaye guragu ta kowace kofa za a iya shigo mana kuma ba mu da fadaka ba mu da tsaro ba mu yadda da shi ba ba mu da takatsantsan a game da rayuwa a yadda ake rayuwar nan yanzu ta kai ma duk wanda aka gan shi bako yana zagayawa ya kamata a ga Wa wajen waye su waye shi ne yake nufi cikin unguwa duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce an san su kuma jami'an tsaro suna nuna haɗarin barin irin waɗannan abubuwan a cikin mutane amma haka nake rayuwa shin zai zo babu wata kama sai kaga wani ma da yadda jaka yana yawo a cikin unguwa sai an wuce wannan lokacin haka nan ba a san shi ba a gan shi da bakar jaka ko bakar leda ya gilma ya gilma ya dawo nan kuma mutane ba abin da za a iya masa ba abin da za a iya ce masa Allah kalla tambaya malam wa kake nema daga nesa ma haka sai a kusa da shi kuna dariya kuna dariya jiya ban bai tashi a Kano ba kuna dariya waɗannan abubuwan sun wuce dariya mun zama walakantattu a ƙasa ba mu da amfani me matsayin mu yanzu a ƙasar nan siyana ya je da ita jiya siyana ya shiga ya zo kamar zai sha mai mutane shida suka mutu har da shi yan sanda guda uku Sun wuce waɗannan lokutan hatta securitin mu da yan agaji da waye duk ya kamata tunanin su ya canza ka ga mutum da jakawai ka je kana runguma ta waye bude ta gale za a tafi masallacin idi ka ce mutum ka zo ka zo bakin motar mutum wai wani za ka bude masa hut ki wannan ƙauyenci ne an wuce wannan lokacin in zai bude hutun shi ya bude da kanshi kai kuma kana can gefa ka hango tunda ba na'urar da za ta nuna mai a ciki ba mu kai ga wannan matsayin ba amma sai mutum ya je ya bude maka kai ne za ka bude mishi hutu kala kala ne su akwai masu zuwa su su gudu su sa bom su gudu su yi gaba akwai masu jefa leda ko jaka su tafiyar su akwai kuma waɗanda su an riga an musu wa'azi an ce idan suka mutu aljanna za su wuce to daga sun yadda su mutu a cikin wannan bom ɗin kamar shi wanda ya tashi jiya da shi an musu wa'azi an ce in suka tashi sun yi jihadi aljanna za su tafi daga nan kai tsaye sun nuna mushi cewa zai tashi a ƙarƙashin tutar hamza sayyidu shuhada ya yi shahada ne waɗannan abubuwan ya kamata mu gane su amma har yanzu ba ma lura da su kawai bayan ka yi riko da azka to kuma ka zaune ka tsantsar ko taimako wani ya kama ka irin kai wai malami ne baba ana zuwa wata ce wai ga kayan marayu to ya aje can gefe kai ya aje maka a kofar gidanka ko a masallaci daga can gefe sai an gama bincike ya bude da kanshi a hango me a ciki ba kawai ya kunso ba kalle da shi ne ce wai gashi ya kawo taimakon marayu ba shi kenan daga nan ya mai da wasu marayu ma ce mi ta kauyanci a rayuwa ba kowa ba ne yanzu za tattun ɗantar 'yan sanda suna da ƙa'ida ko taimako mutum ya zo yi baka san shi ba to kai da kai gaggawa ba shi taimako sun ya zo kawai ya kama mai maka hannu baka san shi ba duk waɗannan sakacin muna ga nan kala-kala a cikin shi sa sai a biya mai mai tuwa sake mai mai tuwa ya sake mai mai tuwa kuma har yanzu mun zama kamar tumakai tinkiya ce ana yanka ƴan uwarta sai ta zo tana tana tana hango jinin tana leƙowa shikenan ashe har da ita ita ma sai dai a tafko kafarta a yanka ta irin rayuwar da nake kenan a yi addu'a a yi azkar a ma yara azkar kai ma kai ruko da azkar na fita gida na shiga gida duk azkar da manzon sa mai karantar ka yi amma kuma ka zama mai taka-tsantsan da rayuwa ka zama idan ka biyu ka zama kana baccin zomo kana bacci amma idan ka biyu ba kawai shi kenan mutum ya zama galalaba a rayuwa sannan mugaye ba su da kama wannan ka'ida ce ta ɗan sanda ɗan sanda yana ba da ka'ida na cewa mugu bai da kama sai gashi yanzu muke ganin wannan akwai mugun da zai shiga mutanen kirki daga ta mutumin kirki na alhali ba mutumin kirki ba ne ya zo ya cutar da kai wallahi waɗannan abubuwan mai takatsantsan da su zama muna da kula game da abubuwa ba sakacin mu yayi yawa ba mu da kula da abu komai kawai mu mu kawai shi kenan kuma ba imani bane ba wannan sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da raƙuminsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal aqalda ka daure ya ce a'a cewa ka ban mawa ya ce na ban ma Allah na yi tawakkali manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce qayyid thumma tawakkal je ka ka daure sannan ka dogara ga Allah amma ka bar ka a kwance ka ce ka dogara ga Allah ma tawakkalta ala Allah bal tawakkalta tawakkuli kai tawakkuli kai ta zo za ta shiga masallaci ka ce wai kusa da ita ka ce wai ta sai ta tsaga niqabin ta ka gani to in ta tsaga niqabin ta sai me kuma in a daidai lokacin tana mutsubun dinta ta matsa wani abu shi na ba kafin nan ba labari ta je daga na kaji shi ke nan ta daga da kai da sauran mutane kwana uku da suka wuce nan abin da ya faru a na kwanta gora mace ce ba ta zo ba za ta shiga hall lecture hall ko lecture theater a fce kwanta gora Allah ya sa ba ta gama shiga ba za ta shiga kenan abin ya kunama ta kwance da ita ta tashi ta kaɗai ta mutu amma mutane da yawa sun ji rauni to ga misalai nan kala kala wanda ba su da iyaka yanzu kana buƙatar sai wani ya maka karatu a game da tsaro misalai ba su da iyaka ga su suna ta abuwa a ƙasar nan amma shi kenan sai mutum ya zama kawai mu mu zama sakaci kowa ya shiga gidanmu kowa ya shigo unguwanmu ba mu da kula Ta ido sa ido waye wannan waye ya shigo cikin unguwa waye ya shigo layi ba san shi ba alaga malam wa kake nema daga nesa assalamu alaikum alaga malam wa kake nema a wani nake nema ka same shi a ban same shi ai masa tambayoyi cikin kwanciyar hankali ba cin mutunci ba tashin hankali ba ne wa yake nema da kasuwar da ka a tare da shi na ta zagaye layi to ka gani yanzu wannan sallar ta ka ai an samu nukusanin lada sai dai Allah shi kyauta sakacin da ya yi yawa muna da sakaci game da abubuwa ɗan shi tsaro yana da wani abu kana iya yin daidai gwagwajen abin da za ka iya yi tsaro dama mai ba da tsaro na gaskiya shine Allah sannan wanda shi kuma ya kamata ya yi tsaro mai ƙarfi shine gwamnati domin tsaro yana buƙatar kuɗi harkar tsaro harka ce mai cin kuɗi mai cin kuɗi to ku da ba ku da wannan ba ku da wanda zai kare ku gwamnati ba kare ku take ba ku yi daidai gwagwadon abin da za ka iya yi na dabarbarin rayuwa ka zama kana rayuwa a cikin duniyar nan a matsayin wayayye ne kai ba ki dawo ne ba ki dafa mai bane kai abubuwa ga sunan kala kala tintin fa duniyar nan fa zaɗi ko tintin duniyar nan da wannan lasfika wannan lasfika sai a sa maka babu wannan lasfika babban malamin mu ɗaya daga cikin malaman ƙasar indiya a shirin zahir ilahi ishan ilahi zahir babban malami ne da lasfika aka kashe shi da lasika da makilfon aka samu sabon mai ya da shi mutane goma sha biyu da suke zaune a high table yana ba da lecture aka shirya nan take mutum goma sha biyu suka mutu shine ya tsira kafin ya mutu da munanan raunuka aka kai shi asibiti bayan kai shi asibiti lokacin sarki fahad ya ba da jirgi ya ce a zo a ɗauke shi yana jirgin za a tafi da shi saudi arabia a cikin jirgi ya mutu babban malami matashi ne bai fi shekara talatin da wani abu ba Allah ya masa rasuwa amma ya rubuta littafai sun kai talatin almajirin ashir abdullahi abdullahi bin Bas suna ɗaya daga cikin first na jami'ar islamiyya su ne first batch wanda aka fara yayewa na jami'ar musulunci ta madina bayan an kafa ta to kayan gajin waɗannan na sai da duniyar nan fashe a cikin da akwai shi to balle yanzu da abubuwa ga sunan fado fado suna ta fitowa fili shi kenan sai mutum ya zauna yadda ya zama dole gidanka in za ka fita ka duba dama ka duba hagu bayan kayi addu'a za ka fita gida da asuba ba daidai ba ne ka bar gidanka a buɗe dare ya yi ka kulle kofar gidanka kar ka je ka bari wani ya shige ka kulle shi da ka kulle tare da shi duk wasu gasunan abubuwa na faruwa ka wani ya shi ya makale ta ya makale a wani a wani a wani sako kai kuma ka kulle da shi dama sakata ne a gidan nan shike ne diba abin da zai diba ko ya kulle sharrin da zai kulla ya zo ya buɗe ta kofa ya gaba sunan nabon ga sunan a fili mutum ya kamata ya zama mai wayo kai ka abin da zaka yi bayan kai addu'a addu'a ita ce makami babba da zaka yi riko da ita sannan kuma ka zama kana da kula daidai gobe Allah ka shirye da Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kare mu Allah ka sa mu cika da imani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in